sannu ranka ya daɗe. Na tabbata kin sa a ranki cewa wata rana zan mutu. Na san ba za ka dawo min ba. Kai ka koya min haka. Ka nuna min cewa duk wanda ya shigo hanyata in kawar da shi daga yanzu duk wacce ka ce za ka aura. Haka ce za ta zama makomarta. Zan kashe ka ne don ka je ka tarar da Ku sani ba ku ga mutuwar sarki ba. Kuma mutuwar sarkin fada babbar asara ce a gare mu kashe shi za a yi amma a sauranci. insha Allah ba za a wayi gari daga gawa dan maliki a garin nan ya kamata a wannan lokacin ka a cikin rudu baba ba ni da jarumta da zai iya fuskantar kalubale da ka bani a ciki